ƙungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta ba ƙungiyar Real Madrid ratan maki goma a teburin wasan League League na Spain wato La Liga yayin da ƙungiyoyin biyu ke shirin karawa a ranar Asabar ɗinnan a koyaushe waɗannan kungiyoyi biyu suka gwabza akan kira wannan rungun tsimi nasu da sunan El Clasico saboda irin tsama da gasar ke tsakanin su tsawon shekaru aru-aru. A watan Nuwamba, FC Barcelona ta bi Real Madrid har gida ta lalasa ta da ci hudu babu inda Luis Suarez ya jefa kwallaye biyu yayin da nema da ander iniesta suka jefa sauran kwallaye biyu sai dai kuma a wannan karon sajiyo Ramos ya bayyana kwarin gwiwar cewa za su ɗauki fansa idan suka ziyarci FC Barcelona a filinta na Camp Nou jibi Asabar. Yau kusan shekaru hudu kenan Ramos da ƙungiyarsa ta Real Madrid ba su samu nasara ko da wasan kwallo guda ba a filin cup Nou ba. Amma dan wasan ya ce yana da kwarin gwiwa cewa kungiyarsa za ta farfado da bada mamaki. A bayan kara wasu ta El Clasico ta farko da bata yi daɗi ba a bana, Ramos ya faɗa wa gidan talabijin na Real Madrid cewa za su yi tattaki da kwarin gwiwa da kuma ƙudurin kwace duk maki uku na wasan domin rage gibin da ke tsakaninsu na yawan maki a kan teburin La Liga. real madrid tana matsayin ta uku a teburin la liga da maki goma a bayan fc barcelona da ke ta ɗaya wasanni takwas suka rage kafin a kammala gasar league ta bana a ƙasar spain